To eh, yanzu yana ta da wakilin mu a can Maiduguri Haruna Dauda. Haruna eh, ga mun me faruwa yanzu a inda kake? Wato Alhaji Aliyu da misalin karfe biyar na maraicen yau aka dinga jin karan harbe-harbe daga bangaren Jidari Polo zuwa wajen barikin giwa wanda ake cewa giwa barak wanda kuma ake cewa kamar 'ya'yan kungiyar Boko Haram ne suke yunkurin shigowa cikin garin Maiduguri. To, um, to eh, kamar uh, waɗanne irin harbe-harbe kuke ji ne? Wato a gaskiya Alhaji Aliyu karan harbe harbe masu karfin gaske ne kusan mutanen da suke wannan wuri duk sun fice daga gidajensu. Wasu ma an ce ba su ma san inda suka nufa ba saboda kusan magariba ta same su kuma dab da shan ruwa aika so ma wannan harbe harben. Wanda yake da nisan gaske ma zai ji wannan karin harbe harbe kamar inda muke wurin ma an kewaye ba shiga ba fita. Har yanzu da nake maka magana ba ma buɗe inda za mu samu fita daga inda muke ba saboda a matakan tsaro da aka ɗauka. Za a ɗauka cewa me tsananin wannan ƙara harbe-harben mutane sun san ƙara harbe-harbe amma wannan akwai alama cewa ƙara harbe-harbe masu masu harbe-harben masu yawa ne? Eh gaskiya suna da yawan gaske dan wasu a faɗar wasu da na hira da su ta waya sun nuna min cewa kamar a 'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin ne suka shigo kuma sun shigo ne da wasu motoci da ake ce irin irar pick up haka wanda ake cewa Hilux sun shigo da su da ɗan dama kuma suna dauke da makamai duk da cewa babu wasu rahotanni daga wajen su jami'an tsaron sai dai kamar mai magana da shi ya wurin rundunar sojin najeriya kanal sani usman kuka sheka ya fitar da wani ɗan takaitaccen sanarwa wanda yake cewa da masu kwantar da hankalinsu a komi ya riga da ya koma noma komi ya zama yadda yake ya koma daidai kenan amma bisa gaskiya shi ne har yanzu da yake magana da kai muna jin karin harbe-harbe haka a cikin garin Maiduguri. Dama abin da zan tambaka kenan an ce mai ɗaki shi ya san inda ɗakin sai yake ruwa cewa idan ku duk da wannan sanarwa din ku kuna ci gaba da jin karar harbe-harbe har yanzu kenan. Haka yake gaskiya kusan mutanen akwai wani abokin aikina da yake ta wancan bangare ya ma bar wannan gidajen nasa da 'ya'yan nasa gaba ɗaya ya fice ya koma wajen ma'aikata hakan nan da shi da 'ya'yansa. yake ba zai koma ba sai abin da hali ya kuma ba shi kaɗai ba kusan duk mutanen da suke wancan bangaren sun fice sun bar gidajensu in ka fita ba abin da zaka ji sai dai ka ji karan motoci da kuma hon na motoci irin kowa na cikin hanzari na so ya kaucewa a wannan karan harbe-harbe ana ficewa daga wancan bangare ana komawa ɗayan bangare wato cikin gari kenan ganin cewa wancan bangare inda ake harbe-harben yana nan kamar ɗan bayan gari ne ana cewa wurin jidari polo ba ta bayan high court kenan. Mun san ko daga wani bangare mutanen nan suka fito suka shigo suka dano zuwa Maiduguri? Wato gaskiya dama akan jama'a da dama sun koka cewa akwai wasu da ake kyautar cewa yan kungiyar Boko Haram ana gansu suna shawagi da babura hakan nan a bayan gari ta wancan bangaren da ake zaton cewa yan kungiyar Boko Haram din sun shigo daga ciki. a kuma da dama dama mun sha ba da rahotanni cewa mutanen da kan je gona ta wancan bangaren a bayan kungiyar boko haram kan kare su su yanka su duk da cewa ba shi da nisa da tsakanin su da babban birnin maiduguri wuce kilomita biyu zuwa uku ba to ana kyautar cewa waɗannan yayan kungiyar boko haram da ake ta kukan cewa suna nan kusa da garin maiduguri su ne suka samu suka shigo cikin gari kuma suke ta faman wannan harbe-harben tsakanin su jami'an tsaro. a zuwa yanzu kuna da masaniyar abin da su ma'aikatan tsaro suke ciki dangane da tunkarar wannan sabuwar barazana? eh gaskiya dai an ga jami'an tsaro da kuma su ma mutanen gari kansu wato abin da zai baka mamaki kamar wannan matasan sa kai da kuma su mutanen gari a yanzu haka bayanai da yake samu sun ɗauki makamai suna raka su jami'an tsaro suna tafiya wato kafaɗa da kafaɗa da jami'an tsaro suna kuma tunkaran waɗannan mahara da ake san cewa 'yan ƙungiyar boko haram ɗin ne. saboda haka taron dangi za a yi musu kenan. ta dukkan alamu dai haka yake kokarin wakana dan yanzu haka babu ba yaro kusan kowa ɗauki makami bayanai da muke samu suna kokarin eh, cima waɗannan 'ya'yan ƙungiyar boko haram din. ya gwamnatin borno ita ta ce wani abu ko har tukuna har yanzu dai gwamnati ba ta fitar da wata sana ko kuma ce komai ba game da wannan akwai lamarin a halin yanzu su na lokacin da muke magana da kai eh, Allah ko zuwa anjima kaɗan za su fitar da wani bayani mu ji daga gare su kuma. Haruna wani abu yana da ban mamaki jin cewa a inda aka fito nan hankalin mutane ya fara kwantawa an ɗauka cewa mutanen da an samu an ci su kuma an jima ba a samu wani motsi mai yawa ba irin haka. Ta yaya za mu iya bayyana dalilin bullarsa haka da ƙarfi? Wato abin da zai baka mamaki Alhaji Aliyu kusan mutane ko manoma zan ce sun daɗe suna kokawa game da cewa akwai irin waɗannan mutane a nan kusa-kusa da gari kuma har sukan yanka mutane kamar da ma bayani da baya ba su ɗaya ba su biyu ba. to ina gani kamar akwai eh, dai rashin sa hankali sosai a kai na game da irin bayanan da akan baiwa jami'an tsaro na game da waɗannan mutane a to ina gani eh, rashin sa eh, ƙarfi ko kuma rashin mai da hankali game da irin bayanan da suke samu ne ya sa waɗannan mutane suka yi ƙarfi suka sake kokarin kutsawa cikin garin Maiduguri a wannan yammaci. To Allah kyauta Mala Haruna sai mun ji ƙarin bayani daga wurin ku Allah tsare. Amin sun Allah na gode ƙwarai.